za mu tashi a shafi na arba'in da shida inda malam yake kawo shubuhohi da wanda suka saba da abin da ahlus sunna wal jama'a suke kai dan kawo kokonto ko wasu wasi kan abin da suke kai yana kuma mai da martani akan abin da suka kawo na shubuhohi malam yake cewa al-misalu misali na biyu da wanda suke kan saɓanin abin da maziya suna suke kai game da sunan Allah da sufofinsa ita suna cewa kulubul ibadi baina asbu'aini ai hadisi ya zo cewa zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu min asabi'ir rahman daga yatsun Allah mai jin kai ga kowa da komai suke cewa to ya mabiya sunna za su da wannan hadisi mana yace wal jawabu amsa anna hadha al hadith sahih anna hadha al hadith sahih mana yace hakika wannan hadisi ingantaccen hadisi ne رواه مسلم إمام مسلم يروي الشيش في الباب الثاني من كتاب القدر أبابي نبي شكم أنقر لمالا إمام مسلم كرادا تارم حديثا لك بياني أكن قدرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما حديثا أنكر أجني لك صحابا أنب عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول yake cewa hakika sahabin annabi abdullahi dan amr dan as ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa inna quluba bani adam hakika zakatan mutane ya'yan annabi adam zuriyarsa kullaha baki ɗayan zukatan nasu baina isbu'aini suna tsakanin wato ‘yan yatsu biyu min asarin rahmani daga yatsun Allah mai jin kai ga kowa da kowa ka kalbin wahid baki ɗayan zukatan tamkar zuciya ce guda ɗaya tak haitu ya sha da yake juya ta yadda ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سمن لا ألا تراد أمسي ألا ثبتها غريش يشي اللهم يا مسرف القلوب يا ألا ولك جدت يزكاتا صرف قلوبنا على طاعتك فجويت زكاتم أكن بيك وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث ما رأيك شيء magabata na kwarai ma'abota sunna sun yi riko da mabayyanin abin da wannan hadisi yake koyarwa wa suka ce inna lillahi ta'ala asabi haƙiƙa Allah maɗaukaki na da yatsu haƙiƙatan bisa haƙiƙa babu wata kwana-kwana ko kuma canza wa abin ma'ana nusbituha lahu كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم za mu tabbatar wa Allah waɗannan yatsu kamar yadda manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar masa a wannan hadisi wala yalzam ba kauni qulubi bani adam baina isbu'aini kuma baya tilasta cewa kasancewar zukatan bayi 'yan adam suna tsakanin yatsu biyu minha daga cikin yatsun ubangiji an ta kona mumasatan laha baya tilasta cewar sai lallai an ce zakatan na bayi yatsun ubangiji subhanahu wata'ala sun taba su su ma sun taba yatsun baya nuna haka hatta yuqal hatta za a ce innal haditha muhimmun lil hulul hadisin nan yana wato ainihin nunar da an samu wato shakuduwar Allah da bayi fa yaji musarfuhu an zahiri a ce wai lallai sai an juyar da hadis nan daga yadda yake mala yake babu dalilin da za a ce an yaka yace fa hada sahab mu tsaya kalli wato girgije da ake da shi musakharun bayna samai wal ard Allah ya hore shi tsakanin sama da ƙasa wa huwa la yamussu sama tare da cewa wannan girgije baya shafar sararin samaniya da ke can sama wala al kuma bai shafi ƙasa ba wa yuqal badarun na makkata wal madina yake cewa kuma ana cewa badar tsakanin maka da madina take badar tsakanin maka da madina take hakan da ake faɗa ma'a taba'udi ma bainahuma ma bainaha wa huma, tare da nisan da ke tsakanin makka da madina da badar amma ashe badar na tsakanin makka da madina to fa qulubu bani adam ita zakatan bayi kulluha baina isbu'ain min asabi'ir rahman dukkanin su suna tsakankanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah mai jin kai haƙiƙatan bisa haƙiƙa wala yalzam hakan baya ta cewar min zalika sakamakon haka sai an sami mumasatan wala hulul sai an sami shafar yatsun da zakatan ko kuma kasancewarsu tare ɗamfare da ubangiji baya nuna haka shi wanda ya kamata a fahimta in ana danganta wani abu na ubangiji aka ce ya ko aka ce zukatan bayi na tsakanin yatsunsa to mutum ya daina riya abin da ya sani tsakanin bawa da bawa in an ce misali littafi na tsakanin yatsun wani da za a ɗauka cewa lallai sai littafin nan ya zama shafe ko ɗamfare ko liƙe da jiki ya tsun a yanayin na bawa to in ana faɗan na ubangiji ka daina kawo wannan aran Sau saboda shi ubangiji ya sha bamban da bayansa shi ne malam ya bada misali ita to mu tsaya ma mu kalli girgije ko muke faɗa mu ce girgije na tsakanin sama da ƙasa shin hakan yana nuna girgijen nan a liƙe yake da ƙasa ba haka bane shin muna nufin girgijen nan a liƙe yake da sama ba haka bane to idan za mu iya fahimtar irin wannan ya za mu kasa fahimtar abu an danganta shi zuwa ga ubangiji sai mu ce sai mun kaka shi ya zama irin labari yace to wannan ba daidai bane a fahimce shi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya ubangiji a kuma fahimci cewar yadda ya dace da ubangiji sannan man da wannan magana da malam ya faɗa ai an ce juyar da zuciya ba iri ɗaya bane da maganar juya wani abu da za ka kama shi ka riƙe ka ji juya juya wadda zukata suke yi su sauya da kan abin da suke kai ba shi ne irin abin da yake faruwa idan ka kama katako kana juya shi ba ko surakatu in ana danganta juya zukata sai ka fahimci bambancinsa da kuma juya wani gundarin abu da ake magana juya shi yanzu misali ko ita zuciyar in an ce ubangiji na juya zukatan bayi ai ba ana nufin zuciyar za ta tashi daga bangaren da take a cikin gangar jiki ba ta koma wani bangare ko kuma tana kallon sama ta koma kallon ƙasa ko tana kallon ƙasa ta koma kallon sama ba shi ake nufi ba to irin waɗannan abubuwan ana danganta zuwa ga ubangiji to ya kamata mutum ya fahimce su daban da yadda yake fahimta al'amuran bayi saboda amana da ake magana na ubangiji daban da na bayansa sannan ma yace al misali na uku in ajidu nafs ar-rahman ko nafasar ar-rahman min qibal yaman annabi yake cewa ina jin sassaucin ubangiji mai jin kai daga shiyar yaman mala yace jawabu amsar wannan anna hadha al-hadith rawahu imam ahmad shi ma wannan hadisi imamu ahmad ya rawace shi fil musnadi a cikin wato ainihin musnad nasa min hadisi abi huraira kuma hadisin an karɓo shi daga sahaba annabi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi kala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala ku saurara ku ji innal imana yamani innal imana yamanu haƙiƙa imani ɗan yaman wal hikmatu yamaniya hikima ma ɗar ce wa ajidu nafaka rabbikum min qibal yaman kuma ina jin wato yayya daga ubangijinku daga ɓangaren yaman to wannan hadisi kamar za a ga an kusan ƙasa da ƙaramin rubutu aka da tabbatar da cewar akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi idan mutum ya koma bolon mujalladi sifili na wato ainihin biyu shafi na ɗari biyar da arba'in da ɗaya zai tarar da wannan hadisi malaki cewa ba afahul allamatul albani babban malami Muhammad bin Nasir bin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama ya raunata wannan hadisi yake hadisin ba tabbatacce bane bin ba'ifa a cikin littafin da ya tattara raunanan hadisai marasa tuje ikira su da abba'ifa shi ma in ka neman su za ka same shi a hadisi mai lamba dubu da casa'in da bakwai suraka to tunda hadisi bai tabbata ba mutum a ce to ya za a ce ana biyo wato yayyar ubangiji ya za a yi haka sai ka to ai da ma hadisin ba mai tabbata a hutar da kai in ma an ɗauke shi ya tabbata mala yace ga amsa shi ne ci gaba da cewa قال في مجمع الزوائد a cikin littafin majma'i zawa'id mai littafin majma'i zawa'id yake cewa rijaluhu rijalun sahih shi abin da ya fahimta mazajen hadisin irin mazajen da suke rawaitar ingantaccen hadisi ne gaira shubai amma banda wanda yake cewa da shi shubai wa huwa thiqa shi ma dai amintacce ne qultu wa kaza qala fi taqrib mala yace nace haka ba a cikin littafin taqrib mai littafin taqrib ce. an shubaib daga shubaib sai katun mina salisa ina daga cikin amintattun mutane a wasu ainihin mataki ko ɗabaka ta uku wa qadrawal bukhari na wa imam bukhari ya ya rawaita kwatan kwatan wannan hadisi fi tarikh kabir a cikin littafinsa a tarihin kabir magana ne ta tsakare cewar kammala albani ina bin irin wannan ya karaɗe Ki samu tabbacin hadisi ko rashin tabbacin rashin kasa kuma ya ce bai tabbata duk wannan maganganun da wasu suka faɗa kafin sa da gyara to shi ne shi ma da yace wa hadha al hadithu ala zahiri in ma mun ce wannan hadisin ya tabbata to yana nan akan mabayyanin abin da yake nunarwa wal nafas fihi ismu masdar shi wannan wato nafas din da aka faɗa suna ne na tushen kalma wacce ake cewa na nafasa yunaffisu tamfisa ya yayi yana yayewa yayewa mithlu fardaja yufarriju tafrija kamar yadda yake cewa ya yayi yana yayewa yayewa wajen ma'ana su guda wa farajan da kuma yayiya haka za tsala ahalin lugar haka masu sanin yare suka faɗa kama fin nihaya kamar da yake cikin littafin nihaya wal qamus da cikin littafin qamus wa maqayis al-lugha da littafin maqayis al-lugha qala fi maqayis al-lugha da littafin maqayis al-lugha yake cewa a cikin littafin sa maqayis al-lugha an-nafas abin da ake nufi da nafas kullu shay'in yufarraju bihi an-makruh dukkan wani abu da za a yaye damuwa da shi fa yakunu ma'anar hadith akan haka sai ma'anar wannan hadisi ta kasance Allah tamkis Allah ta'ala hakika yayar da Allah madaukaki yake yi alil mu'minina ga bayinsa mu'minai yakunu min ahli yaman yana kasancewa ne daga ɓangaren mutanen yaman su Allah yake sawa sanari da suna? sai ya kawo yayiya ga bayan sa ita to aka fahimce shi a wannan ma'anar babu wani abin aibi a ciki ko a tattar da ubangiji wata. wataala qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya yake cewa wa haula su waɗannan bayan Allah mutanen Yaman هم الذين قاتلوا أهل الردة su ne wanda suka tsaya suka jajirce suka yaki waɗanda suka yi da baya da tsohon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe a nan, sun zama tuna da sanadi na Allah ibada ya yi ya ga bayin mu'minai na wato magance matsalar radda da aka samu a cikin al'ummar musulmi wanda ba su yarda sun dakan hanya ba a kashe su wanda kuma suka rusna suka tuba suka daga hanya madaidaici ashe sun zama dalilin yayiya da Allah ya ba wa bayi mu'minai domin su da suka yaki waɗanda suka yi ridda wa al amsara ita kuma sun buɗe zaruruwa birane waɗanda suke kan turbar kafirci suka dawo kan turbar musulunci fa bihim nabbasa rahman al mu'minin wannan yasa da su ne a ta dalilin su Allah ibada yayi ya ga bayan sa mu'minai kuma wanda yake kafirci aka kamo shi da kafirci da imani ya sami yayi so da haka wannan yayyar kuma ta ubangiji shi dan shi ne ko wannan bayi suka yi yaƙi ko suka buɗe garuruwa aka samu wanda suka yi imani su sanadi ne amma ubangiji ne ya samar da yayyar yace to saboda haka wannan ya zama fabihim nafasa rahmanu ala al alqurbat sai zamanto da su mutanen yaman Allah iyaye wa bayansa muminai baƙar cikin da suke tare da shi na zama akan tsari na kafirci ko kuma ridda to wannan magana malam ibnu taymiya ya ta a mujalladi na shida ma'ana sibili na shida na littafin su al-fata majmu'ul fatawa shafi na ɗari uku da da takwas. fatawa shekul islam daga cikin fatoyin babban malamin musulunci ibn taymiya to malam sai ke cewa wannan in an ɗauke su a matsayin shugabanni guda biyu da ake ga za a yi wa ahlus sunna tarnaki da su to tallakin ba zai yi ba saboda ahli suna suna da fahimtar inda suka sa gaba babu batun a kawo su da nufin abin da su subha da za a kawo musu rikici ko kokonto aka abin da su kai na kulin saboda haka hadisin da yake cewa zukatan yan adam suna tsakankanin yatsu biyu na ubangiji yana biyar su yadda ya so kamar juya zuciya guda ɗaya wannan hadisi ingantacce ne tabbatacce ne kuma abin da yake nufi ubangiji na juya zukatan bayi baya nuna cewar zukatan liƙe suke da yatsunsa yatsun liƙe suke da zukatan ba za a fahimci haka ba saboda muna iya fahimta cewar in an ce girgije tsakanin sama da ƙasa an san ba liƙe yake da can sama ba kuma ba liƙe yake da nan ƙasan ba kuma ana cewa tsakani ɗin to sai a fahimci haka ba a tafi wata ma'ana da za a kawo cewar a'a ubangiji da bayi sun cakuɗa ba wannan wannan ba tsari bane na musulunci shi ma manzon da ya faɗa hadisin ba haka yake ne sannan banda wannan juya zakata ikan sha bamba da juya wasu abubuwan da ba zakata ba shi ai zuciyar wani ta sauya ba a nufin cewa ta tashi daga yadda ta koma a a'a wani abu da yake yi ya fata ya koma kai to da ka so aka fahimci cewar ubangiji na canza zukatan baya daga yanayi zuwa yanayi abu ne mai san to da ka so a ɗauki wata ma'ana daban ba wani ba to su ahalin sunna da su akan ba akan wannan ma'anar mai kyau suke Ba batun a kawo dan a ta ba ma bai taso ba sannan kuma magana da tabiru ya kawo shi ne mutum a cewa su ali manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce yana jin yayyar ubangiji daga shiyar yaman yake to shi ma hadisin kamar yadda malamai suka yi bincike na hadisi sun ce bai tabbata an hutar da musulmi ma daga kawo wannan hadisi a matsayin zama musu shubuha in ma aka ce to aje ma ya inganta fassarar ta ba ta da matsala ya yi yadda ake nufi ubangiji ina yin su muminai ta hanyar mutanen yamma? e eh, su ne isan ya sanadi sila na sadar da yayiyarsa daga bakin cikin da mummune suka samu kansu a cikin lokacin ridda da aka samu bayan mutuwar manzo da kuma bakin cikin da aka samu na wato ainihin zaman wasu akan kafirce daga baya Allah ya dacar da mutanen Yaman suka zama suna suka yaƙi ƙasashen da suke kan kafircin da aka dada su kan turbar musulunci sai zaman to Allah ya yaye wa bayinsa bakin cikin zama akan duhun kafirci da ridda zuwa ga imani na kwarai ta dalilin mutanen yaman su ne suna su ne suna bi amma ubangiji ne ya kawo yayi su to aka fahimci wannan abu ne mai sauki a fahimci abin da aka faɗa a cikin hadisi babu wata shiba da za a kawo mabiya sunna dan a ce yi sun ce ubangiji shi ma yana gauraya da bayi bayi suna gauraya da su su ma suna faɗar abin da wasu suke faɗa dan me za su ce ba za a faɗa to wannan ma bai da tushe bai da mazauni ballantana har ya zama shirwa a gwamnati ya sunna shi ne da yayin abin da malai faɗa a waɗannan wasu a ne shigoyi guda biyu da amsa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk